ya so maki na ga kin fi ni kyau ne idan ka fi ni ai abin ya lalace Allah mhm. yayi kin ganki kuwa ga ki fara ga ki doguwa ga hanci kai yabi ina son kin jigo yawa baby kin sauna abu ne sai ka fada ni fa ina ga kamar so nake ina ganin ai undun bala kawai a kawo wannan magana a wurin Allah sun riga malam masallaci sai ka bar ya idan na gama karatu sai a daura auren ko baby ba ki gane ba ne yanda na kosa kin gane a kama nake wallahi ai dai saurin ka sai ka bari idan na gama sai a yi auren wannan makarantar ku yana shiga zuciya na wallahi Ki san irin inda nake ji <laughs> kawai na <laughs> da haka sai ka bari idan na gama karatu ko sai yi aura kuma haka ne gaskiya to shikenan ba matsala Allah kai mu lokaci <laughs> baby baby <laughs> wallahi ina son ki ina son ki kaman gurguru a leda ina son ka kaman da kalin turawa wayo Allah la <laughs> I love you kai kai abokina na rantse ma da Allah garin ne ya maki kudin nan fa wai wanda zamu sai abincin nan ne ni fa yunwa nake ji fa ba ban da ko sisi na rantse da Allah kai ka share da Allah ni akwai gayan ma da nake bi 1000 naira fa an anya bara mu je a cikin unguwa mana a ya kamata mu je mu an ta mana ha ba ya kamata mu an ta Elazmi eh, ka kaga wata babbayya wannan unguwa ga wata bigiyar What? Kai. Kai, baba ina zaka je ne? Wai da zan je ne yana kan. Haba da Allah ka dube ka wani jagaliya da kai zaka tashi ka bi wannan big girl din. Kai duba yarinyar nan fa jakan da take rikewa a hannunta ka san na nawa ne? Jakan nan ya kai wajen dubu talatin fa. Takalmin kafanta kuwa zai kai dubu goma sha biyar. Sannan wayan da ta rike zai kai dubu ɗari uku da ɗari biyar da kake gani. Kutumo burawo. Kan banza kun kashe ku gaba ɗaya sai ƙarya. Wannan wannan dan damuwa yake ta damu. Da Allah rabu da shi da Allah malam. kai mallan ranka ruwan sanyi mallan ni ba da haɗan ni ma magana ba in ka fita tauni ina ma ba ku shawara kyauta ne to me kai mana magana mu ji da Allah mallan sarkin iya yi yadda za a yi da yanzu ni ni a oga kai na kana mai wani gana gani who is you what Allah ka dan buya hankali mana kai baka sani big boy bane kai ku yi biyayya in hada ku da gafa me haka me me wannan ku yi biyayya an hada ku da Mr President Federal Republic of Fashion me wai wai shi shugaban masu wankan Najeriya oh gaye babban eh, gaye to ya zai ya zai ya zai eh, yanzu yi ya zai ya zai sai kun ganan eh, eh ku ganan me ganan ku ganan simi ku yi something To ai kai ka san ba kuɗi ne yanzu hakan nan fa ko abinci ba mu ci ba fa. To ina irin ku ba shi. Eh to ba matsala. yanzu dai kawai ka kai mu wurin shi ku taya na mota ka sai mu dai A'a, ka dai gama mana ku yi ya hakuri mu je wallahi sai an ce na fasa ya hakuri goge eh, goge ta yanzu goge ta wajen ka gane ba goge ta kai ni big boy ne fa ni ban san taba kura ne a to tsayanan big boy kai goge sai in kai ka malam wajen wanka ai ba big boy ai mu je mu goge ta kawai yawwa gaye a ya ba faɗa ta ba nina a ah, ya hankuri na haka da wasu zababurawa ne wai nan fa kaga dai wa'yan gada haka ganin su dai garori na what wallahi yan <laughs> okay me matsala yanzu wanka suka so akwai ni ce wallahi sai na kawo su wajen shugaban kasa federal republic of packages da fashion to ku je bayi bana ku sa sabulu da haifo ko da haifo har dai wanga ba duk wannan ba kaya suka so a ara musu ga sunan dai ka gane su tsaya tsaya mana a tsaye nake na fahimce ka in na fahimce ka yanzu ka kawo min wa'annan ne eh. ba su kaya su ka ara musu eh, kaya ba ka ba su ba in fimfa su kawai eh eh, eh to ai kaya na sai da wani ni ba na ba da ranka to ku kun ja ni ba na ba da ranka kaya sai dai idan suna so za su biya ni in ba su kayan awa biyu to a ba mu bashi mana malu a bamu ba shi mu biya ba da ai kai ba ka san gidan mu ba ai haka to tsaya ka ji dugo eh? billahi lazi in na bada kayana eh. na yadda san zan ba su aran kaya eh. amma in na bada kayana aka sa min datti wallahi sai an biya ni a uga ai ni fresh boy ne ba ganna ba tsaf tsaf haka nake ina bukatar mitin da ku eh za mu yi haɗaka ku dan taho masa sa ta side ana jina ka taimake mu ma nan kashi za mu kai ku za ku ja ah. ku za ku ja ji mi yace na rance da Allah duk rubta kuna rubta dan billahi allazi ina ya hada ku da yan Allah baka za mu baka kuɗi za da kai abin da za da kai tukuici da za mu ma kai za mu ce fa to mun gama ah, mun yadda in ma sun bata ka yi fata fata da ni na yadda zan ba ku kayan amma in na bada kayana a dawo da shi akan lokaci ba matsala dan kayan sa kwana sun ƙara kuɗi sannan kuma idan ka suka yi datti Allah sai kun biya sai ku kun ja ba matsala sai kun ja dan barau ba kai kawai ku zo mu je mu a kai a a wai ne ke gani aka kamar jijebi a je malebe ke wai yau lsp nake gani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 na so in kira kan baka kista ma ban da kudin sa kati ga MTN sun ki su ban bashi wannan ba lawali bane da dini kai dini kai saruwa a bakinka ka kuskura sun kashe sunan nan wancan dini dino lawalli lsd usb what lsd sun yi kuɗi ne ina na sani ga sunan dai wankan yau daban na gobe daban safe rana yamma wankan da ake yi daban-daban ne ko yankan kai suke ko me oho a to ko yankan kai suka koma ina ruwa na ni to su je su karata ko gidan uwarwa suke samun kuɗi oho amma gara su ba da kai sai da kake satan kananin dabbobi fa da kaka ga mu magana ni kadai nake satan kai da kai sa kai saci kazan budurwa kafa To kai da muka je gidan sirkai na ka kunyata ni ka je kai musu sata fa. To sirkai na ne ina da asara in na yi sata sirkai na ne. To ai dai daɗin abin ni manyan dabbobi nake iba kai da kake iba irin sa agwagwa fa. To ai tafi zaki. Ƙarya kake ka haɗa naman akuya da na agwagwa wallahi. Wallahi ƙarya kake ka haɗa kai ma naman akuya da na agwagwa. Ya za wai ka ce naman agwagwa ya fi na akuya zaki. Na to in ƙarya na ma. ka raina mun wayo mana ya za ka ce naman akuya ya fi agwagwa ya fi naman akuya zaki to kai ni za ka raina mun wayo ka ce agwagwa ya Haba, me faru kuna katin katin da ku wai ya za ya raina mun wayo wai wannan gayan wai ya ce wai naman agwagwa ya fi na akuya zaki kai ne kake duka eh, kai mu za ka raba fada mu za ka raba fada guda nawa kake mu ci gaba kai Baba gaskiya muna jin jiki wallahi tallahi ka duba irin abincin da muke ci ba. To ya za mu yi LSB? Ai faka faka za mu yi mu ga mu cin abincin nan saboda ka san Wai tsaya wai tiyaga saka sa a cikin nan gurin. Ina hayakin murhu ne ba. Ita na sai zafi yake. Faka faka wallahi a zo a gan mu anan ai yarfi ne ai. Baba yanzu gashi nan mun je mun kwace ma wancan gayan kuɗi kuma mun je mun ba da kuɗin waya mun zo muna cin wannan abin. wata babe zo ta ganga gana cikin wannan ai kenan aji ya zube kutum hey ba ka gane gane rana ka gane gane hmm? na gane su na gane su ka gane su ba ka gane kira ina mutum an kare da shi malam barka ne what ba ka ka ka ka hey kai ne ah. <laughs> a ne ni ne ma sha na gari na nan wallahi tallahi ah, ka san kwana yi tafiya gari ba yanzu nan dawo mu garin nan fa an dawo lafiya lafiya kalawa hmm. na muka kwanaki na me dubu ɗaya ne ko eh dubu ɗaya ne kuɗin shi ba dubu na gidan warwa dubu bakwai da ɗari biyar yanzu yanzu tsaya tsaya za mu baka kuɗin ka tunda mun dawo kai baka gamu ba yanzu mun zama big boys ai baka gamu zama manyan yara ba manyan yara <laughs> eh za mu baka kuɗin na fi ku zama babban yaro ni na zauna a Lagos na yi zauna a Lagos kasan gada na fi ku duk wani iskanci da bude ido ba ƙarya da za ku min ha ka bar ka ya tsaya mun ni ba abin da za ku gaya min ko ba haka ba mama hajjara sun biya ji na me Allah na rantse da Allah Allah baya za ka mana haka idan kuka na kyale ku nan. na biya kuɗi na gabaki daya sisi ba ta rage ba eh za mu baka za mu biya ka kuɗin ka ba sai ka yar yanzu ga waya a'a ga waya na to a shiru gashi wace wayar wannan wannan wannan ba za ta yi ba wai dubu za ta dubu tamanin na siya ta a lagos dubu tamanin a ah, mai da dan iska mana waya one five in baka ce dubu tamanin wannan bai san waya bane na gari ba shi wannan da ya <laughs> za a biya ni ba za a biya ni ba mutunci haka ne ko ba big boys bane taimaka mana ke ke wace ce me haka ke wace ce dino ganin nan ya zaka haka ne dan Allah ka daina wannan kai kin san menene bayan Allah nan ina zaman lafiya na ina shayi kin gane ko to saboda Allah jarin nan ma a ran shi nayi na bude shago na ina shayi hankali a hankali ina dan mai da yan kudade na ina biyan bashi mutanen nan kullun sai su zo suna ci mun bashi su sai su kawo baki su kai hotel su sai in siyo musu kofin silba mai kyau in kai musu hotel in ga su da mata iri iri kana ta mun ƙarya kana ji nawa ne kuɗin nawa ne kuɗin bakwai da biyar ne sai kuɗin wahala ta dubu hudu to ai sai ka sake mu ko malam sai ka sake mu sake mu ka sake mu mana sai na ji su a hannu ka taimaka tunda ba za ta biya ka ba ka sake mu mana na so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 wallahi wallahi zan ma so ku fiye da haka amma yanzu nan ka bani mamaki i'm done with you baby wallahi matsala aka sa baby baby matsala aka samu wallahi baby amma yanzu ki je kawai zan kira ki a waya baby wa za ka kira mu waya kawai ta waya baby wa za ka kira ka ji abin da nace maka ba nace zan ki baby zan zan kira ki ta waya baby kai ka ja wani lsb kai ka ja akwa kai ka ja sai da na ce ma kan zo geto Baba, Hello? Eh, na gama operation ina nan na gaya maka. Kun gama naku? To mu haɗu yanzu yanzu nan, mu haɗu yanzu yanzu nan. I will send you the location, the meeting point. Amma motar nan ta haifa. Muka samu motar nan ai za mu Wallahi tallahi alaji What? Eh. Ha. Can you imagine? Ranka daɗe. Ya dai? Launi. Sorry, bari zan kira ka back please. I will call back. Just give me one minute. Thank you. ya kuka zo kuna taɓa min mota kuna ta shashafa mota kuna wani matsan da kuna ɗaukan hoto ba permission ba komai wallahi Allah bai mu student ne ba mu da ko muna so ka taimaka ka mana lips ka kai mu school ne kawai ban san ku ba haka nan kawai in ɗauke ku a mota in tafi da ku hanya ya hakuri Allah bai yanzu ba wani abu amma za ku jira ni ina wanke mota ne ba komai zamu jira ka ba matsala to shike motan da ah, kai a motan da kai raba akwai raba kai raba ga kana jin dadin ka ba ku shigo kawai ni bari shiga What? Mene? Ba ku gama operation din ba? Nifana Gamana, na i'm done here yawwa what what hello i'll call you back Dino. Dino! Dino fashion. Mm, eh, Sampo. Wallahi, kuna burge mu fa unguwa, wallahi tallahi. Ai, ka san mun je nan wurin larai ne mu ma mun an so, ka san na fara siyar da biredi irin a baran nan. To na riba ce na je na kai mata na karɓo nawa. Eh, ya kamata. Eh, wallahi. Ya kamata. <laughs> Eh, Dino, eh. da Allah muna so mu dan yi hoto da kai. Hoto? Mm. To mu yi mana kanku da. Dino! What? <laughs> ma <laughs> bari kaga kaga irin ta ko a to ya da hankalin ku ba zan shiga ba ku daddaya to ne na to zo kai kai ma <laughs> dino a <laughs> ah, wallahi zan ma rashin mutu Eh an samu ko to ba matsala eh eh, eh! sai mu yi magana yawa

kawai a wurin nan wai dan Allah wai ma kai wani makaranta kai karatu ne yo baki sani ba ban sani ba a kasu ne karatu sai kuma ka samu aiki a ina kasuwan bacci a yan gwanjo ko ko kire na kasuwan bacci ne ko kire na sana'an gwanjo ne eh a ciki nake sana'a nake ci nake sha kawo ki gidana in shimfiɗar da ke a cikin gidana kuma ki haifo min 'ya'ya ai Allah ya taimake ni alhamdulillah iya bakin gurgudu ina samu saboda haka ban ji ba ko aka ce min yau ina fito ba zan fito wani dawa yo kaki a ne ne matsalar ne dan Allah na annabi hmm. kasu gwanjo shi yasa ko kalamai masu daɗi ma baka iya ba shi yasa taya za ka yi ka haɗa kanka da ɗan california ka gane how mm. da an ce min nawa ne in ce kaza ne a bani kuɗi na sa a cikin aljihu ai na ga alama ai sosai hmm. kai ki share wannan dimin ganin da Allah wannan magana ke na mu tsauri da yawa ni ba shi kawo ni ba ni magana ba baki juyo da Allah ba abin nan dan kasu ga yan California na sun zo eh yan California mhm California kuma kwarai da wa'ina din mhm. to ina zaki je kuma California yan samari California Ya ne ya kake? Lafiya kala. Ya jin daɗi. Ala lafiya kala. Ya kake? Kwana biyu a garin ne. Ala lafiya kala kun buya. Me ya faru? Kun kika wani fresh kuwa. Ha ba. Oh Gaskiya kina hutawa wallahi tallahi. Na kai ku hutu? Aha. Ake ne mai hutun ai. Ai dai hutu na ban kai ku ba. California. California. California. California. California. To dan tsoro mu hudan ko? yan iska yan renin wayo me ya faru me haka california california yan ƙarya ne ah, iska ne kawai wannan ban gane me kake so ka ce mu sun ga kayana suna wani paparazzi suna wani ƙauyen mota da wani abu kai kasu ne su kuma yan california ne a ce wani na banza na kasu a ba su da ko sisi ban cire mu riga ki damu kawai ba ko ba mu mu mu yanda kike tunani kin gane ba haka bane kawai ba haka bane yanda kike tunani ba haka ba ban da kalima da

da kai kaya a motan da kai kaya da kai kaya ke bace ga irin motan da muka zo da shi ba su kaya wayannan kayan ai baby da kai kaya nan ah. wannan kaya ne a cikin ah. kin wasu makaryata ne oba ni nake ara musu kaya yau kwana goma kenan na ara musu kaya ban gansu ba wallahi sai ka ban kuɗi na dama haka kuke ba ba haka ni ba ma san shi ba ma san yake ba dole mu shigo Allah makaratan banza kawai ke goza kina suna nan California California California to ga suna nan California ai ba san haka halin su yake ba eh packaging kawai amma akwai lesis da muka siyo yana nan a yawa oh, ga lesis go oh wannan yawa kin gani go wala kai kuma ne lallace wannan daga hoto a unguwa muna ganin su manyan yara suna burge mu jarin na biredi ina eh, gani kai ma kamar biredin ai na gani kakka yadda wallahi ka kai sai ka ce mu ki mara shi na ruwanka kai ina ruwanka me na ruwanka ba dai ka kwaci naka ba to ba ka kwaci naka ba Allah ka Allah malam wuce Allah ka wuce kai shi jigo ne na ƙarya ne na mu na na kai wallahi sai sun ba mu ni fa ban san ka ba fa kamanya kin san me ah. karki karki da mu kawai ka gane ni yanzu ga ɗayan ofisa ofisa ga ɗayan turan ne ga ah. kamara kun yi tsammanin kuna da wayo ne ah, ah, ni za ku ɗauka wa mota kun san wane ne ni you are bastard mun je mun mai ne ranka ofisa a taimaka ni in za a harbe sa harbe sa a kafa kun san wane ne ni you are a bastard yau za ku gane shayi yau din nan ba da kasa kai Ranka daɗe kuɗi na suka sa ne mun. Nan damuwanka ne idan sun fito daga bariki idan har sun fito da rai kenan. Shine za ka zo da ofisa a yi hakuri a harbe su a goshi ko da za su kai labari haka je asibiti. Amma dai Allah ya wadara halinku. Ba ga mu ba. Mayaudara kawai ma ƙaryata. Ai ga mu. Shiga. Ke matsa mana Allah ya tsare. Idi sa. wannan sun tashi aiki so jebi jakakki ne eh <laughs> ya gari eh, mu ne manyan yara a iri kana ban jaka na ku balle da abin da ya dame ni yar wahala